فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون don haka ya ku mutane kar ku sanya wa Allah makamanta daga cikin waɗannan gumaka waɗanda ba sa amfanarwa ko cutarwa hakika Allah baya da wanda ya kama da shi ballantana ku haɗa shi da su wajen bauta Allah ya san abin da yake da shi na siffofin kamala da ɗaukaka, amma ku ba ku san haka ba, shi yasa kuke faɗawa cikin haɗa shi da wasu cikin bauta, kuna da awar ya yi kama da gumakanku.